وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة آه، من فاتحة الدواء a cikin wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan jami'a mai albarka wato khadija a jihar jigawa a nigeria wanda a yau shine mu na shida kenan ko yau shi ya dace da tara ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya hijirar manzo Allah sallam daga garin maka zuwa Madina wanda ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya har yau dai muna cikin ko farko farkon suratul wanda zai idan ba a manta ba mun tsaya a wato aya ta uku zuwa ta hudu wanda kafin mu shiga a ita wannan ayar tsarin ma zai sake karanta mana don أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آه، الله تعالى يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك wa'annan da wato kuma wa'annan da na bima unzila ilayka suke yin imani bima unzila ilayka da abinda ake saukarwa ko aka saukar ilaika zuwa gare ka ya ma'aikin Allah wa ma unzila min qablika kuma suka yi imani da abinda aka saukar min qablika kafin ka wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna samun yaqini bil akhirati game da ranar lahira to Allah ta'ala ya ta ulaika ala hudan min rabbihim to haƙiƙa waɗannan ala hudan min rabbihim sun kasance abusa ta farkin shiriya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma hakika waɗannan su ne masu tsira ko masu rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan ayar malamar tafsiri sun faɗi wato maganganu wanda suke wato nau'i nau'i har kusan kaso guda uku a magana ta farko wa kamar yadda wato ibn jarir tsabari ya kawo a cikin tafsirinsa kusa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون shin wa'in nau'ikan mutane ne wanda suke cewa saɓanin Allah sabanin allazina yu'minu bil ghaibi yuqimuna as-salata amma razaqnahum yunfiqun ko fa dai duk mutane ɗaya ne wanda a jiya da shekaran jiya mun fassara allazina yu'minu bil ghaibi ko wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa innan da suke yin imani da ghaibi kuma suke tsaye da sallah sannan kuma suke cikarwa daga abin da Allah ta'ala ya azurta su to sai ta'ala ke sa wallazina kaga ka samu wawul aqfi wallazina da kuma wa'annan da an gane yu'minuna bima unzila ilayka suke yin imani da abin da ake saukarwa a gare ta wa ma unzila min qablika da ma abin da aka sassaukar kafin ka wa bil akhirati hum yuqinun shin ma'ana mutane ɗaya ne da Allah zai yi bil ghaibi da kuma waɗannan wallah zai yi bil ma unzila ilayka shin mutane ɗaya ne sufofin su ne aka kawo kawai aka bambanta koko to malamai sun yi maganganu guda uku magana ta farko cewa annal mawsufi al'adar mawsufina awwalan dai ake siffanta a wannan ayar ta dai a wannan ayar ta Allah zai yi mai bilgai da yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su ne dai walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika su dai a wannan mana ta su su muminai mana suna yin imani da abin da aka saukar manzon Allah sallam da kuma abin da aka saukar na littafai ma kafin ka an fahimta to wannan magana ta farko kenan ma'ana wannan wa'annan ayoyin guda biyu suna magana ne game da me wato kullum mu'min dukkanin wani mumini ya shiga wa'annan ayoyin guda biyu sawa'un mu'minul arab wa mu'minu ahlul kitab muminan larabawa da kuma muminai na yahuda da nasara da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma waɗansu su gaba daya wanda imam Muzahid da abul aliya da abu rabi da wato arabi ibn anas da qatada sun tafi akan wannan matsaya cewa du mutum daya ake nufi sai magana ta biyu akan cewa wato huma wani wannan bangarori na mutum biyu da aka ambata mutum ɗaya ake magana ake, san an ce wa ayat ta tattare mausufin eh, awwalan wa nan ma aka ce nan ana magana ne akan mutum ɗaya wa hum mu'minu ahlul kitab su da jan mu'minai daga cikin ahlul kitab ya guda da nasara kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wawun ne wallazina yu'minuna bima unzila ilai wato kawai dan a nau'an sufofin ta fuskar samar da akafi da zai nuna ci gaba da magana ba ana nufin wai an bambanta su bane a kawai magana ake akan mutum daya tunda su yahuda da nasara sun karanta suna da shakku game da wahayin da Allah ta'ala yau manzo sallam to sai ake tabbatar musu da me wa'anda suka imani ga rabon da za su samu a wajen Allah gashi gashi malamai suka ce wanda suke da wannan ra'ayin suka ce wannan bai da bambanci da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sabbi hisma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al-mar'a tunda kaga nan an kawo aka ce sabbi hisma rabbika al'ala barkake sunan mai al'ala madaukaki allazi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta kuma idan da ta halitta saka ce kuma wallazi kuma ka tsarkake sunan wannan da ko ƙaddara fahada ya ƙaddara halitta kuma ishirtar da wannan halittar shin ba dai Allah ake nufi ba da aka ce wanda kuma wannan kuma wannan shi suna nuna cewa mu gayara wanda aka faɗa a farko ba shine na biyun ba suka ce shi ne dalilin su cewa duk magana ake akan abu ɗaya ma'ana akan mutum ɗaya su ne dai ahalin kitabi da aka buɗe su bakara da magana a kansu an fahimta wanda suka imani daga cikin su an yabe su wanda kuma su imani ba za a faɗe su a nan gaba an fahimta to don haka sai magana ta uku cewa alal mutufina na mu'min al-arab wanda aka fara magana a kansu suna ayi guda biyu mutane farko su ne mai mu'min al-arab mu'minai na cikin larabawa masu bautar gumaka suka yi imani to su ya ake nufi da ne Allah zina yu'minuna bil ghaibi wa su salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su Allah ta'ala yake nufi da wannan aya amma aya ta gaba da makaranta yanzu mai والموفوقون ثانيا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مؤمنو أهل الكتاب أنا نكون مؤمنين أهل الكتاب سو أكي نفي دوانا آل والذين shi sa Allah ta'ala ya kawo wannan wawo ne ta al'abku domin a kawo wata magana daban bayan an faɗi wa'ancan sai a faɗu su ma jinsin wa'anda suka yi imani da cikin mai ahalul kitab ba daga cikin mutanen makka ba da suka yi imani da mutanen madina to za ka ce wanda suna yubinu bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika wanda suka yi imani da abinda ko suke imani da abinda ake saukar ma da ma tafan da su gabata kaga su suke da guda da wasu suke da labarin safan da aka saukar a baya ba mutanen masa ba da suke a wannan yankin na garin an fahimta su waɗancan ahalin kitabu su ne waɗanda ake musu magana game da safan da aka saukar musu a baya kuma sun iman da su kuma wannan safan da ake saukar da shi yanzu shi ma su da shi an fahimta wannan ra'ayin a shi ne abin da aka haƙaito daga abdullahi daga abbas da dan mas'ud da sashi daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wasu ayoyin ya fayyace wannan magana da gaske a sun sassa ara imran Allah ta'ala ya tattara min wa inna min ali sai la man billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina billahi wannan kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne game da su ahli kitab kike ta daga cikin wato ahli kitab za ka samu wanda ya yi imani da abin da aka saukar musu kuma ya yi imani da abin da aka saukar musu suna masu ɗanɗan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta kaga kenan ana magana ne da sun yi imani da wanda samu kuma sun imani da kan da Allah ta'ala ya sauka musu a baya kaga bisa ga haka a masu fassara wa aya da wannan wazanin wa'annan ayan da wannan wajahin kusan ra'ayin shi na fi gamsuwa da shi an gaya bisa ga wasu dalilan ma da bi zama lallai a ambata su ba amma dai almuhim dai mu fahimci wato wallahi na yuku yuna ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika ana magana ne game da a ahadul kitab yahuda da har da suka musulunta suka shigo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da zamu bayyana a nan gaba babu zuma insha Allah ta'ala wato hadisi ya tabbata a cikin sahihai bukhari da muslim kenan daga abi musa al-ash'ari Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mutum uku da Allah ta'ala zai rubanya musu ladan mutum na farko shine rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bihi ɗaya daga cikin ahalul kitab da ya yi imani da wa ya yi imani da annabin da Allah ta'ala ya aiko mun kawo annabi Isa ko annabi Musa sannan kuma wa amana ni ma ya yi imani da wa rajulun mamlukun adda haqqa Allah wa haqqa mawali sai kuma bawan da i sauke nauyin haƙƙin Allah da yake kansa na ibada da da ayyukan da aka wajabta masa ya aikata a matsayin na mumini musulmi sai kuma ya yadda haƙƙin wanda suka mallake shi mana bawon su waɗannan bawon su na sun siye shi su sai ba da haƙƙi bai cuce su bai haƙƙince su ba to na Allah ta'ala zai ninka masa ladan bautar Allah da ya da kuma ladan wahala da yake waɗannan bayan Allah da kuma mutumin da ya zama cewa addaba jariyata yayi tarbiyar baiwarsa fa ahsana ta'dibaha sai ka ta tarbiyarta thumma ahtaqaha sai yan ta ta wata zawaza ya ya aure ka sai baiwa da kuɗi sai kai mata tarbiyya baka bata haka ba kawai ko tana aikata abin da kana sai ka ba ta ilimin addini sai mata tarbiyya ka sa ta makaranta ta boko har ta zama cikakkiyar mace sannan sai ka yanta ta bayan ka yanta kuma sai ka aure ta to wannan za ka samu lada ninki guda an fahimta to muhallin shari'a a wannan hadisin shine wannan farkon shine wato rajul min ahlul kitab amana bi nabihi wa amana mutum da yake cikin ahalin kitab ba ku yahuda ko nasara da yi imani da annabin sa sannan ni ma imani to wannan zai samu lada guda biyu kaga sallama ya nasanta su da falala kamar yadda Allah ta'ala ana aya nasanta su cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun mana sun yi imani da abinda aka saukar wato gare ka da ma abinda aka saukar kafin ka sannan kuma sun tsara akan haka imani da lahira bil akhirati hum yuqinun wanda su ma wato wa laraba da suka musulunta ba mutanen maka Allah ta'ala ya musu magana akan lahira ai tunda shine ma farko abin da Allah ta'ala ya magana ke ta Allah dinu yu'minu bil ghaib suka imani da ghaib abin da yake ba a gan shi ba ko da gaskiya akwai maganar lahira da muka faɗa kaga nan su Allah ta'ala sai nasanta musu maganar lahira aka fito da tawa fili domin a fahimta bayan sun imani da abin da Allah ta'ala ya saukar wa manzon sallama da ma abin da aka saukar na da kansu sun hada sun yadda da su sannan kuma me Wabil bil akhirati hum yuqinun suke samun yaqini wa game da sha'anin lahira lalle wannan kaga ya isa wato falala ga su ahlul kitab wanda suka musulunta daman a farkon wannan sura wa suratul baqara za ta yi magana ne game da mu'minai a karan kai sai kuma ta magana akan munafikai akan kafirai sannan ta gangara zuwa ga munafikai da su. bisa da cewa suratul bakara an sauka da ita ne a lokacin madina duk da cewa an sauka da ita ne a garin maka kamar da abdullahi masu ya faɗa lokacin da ya zo jifan wato jamra jifan shi da ake faɗa ikalla ce tabbas nan aka saukar da mai suratul baka, daidai nan gurin aka saukar da suratul baka. shi ne na karanta mana maganar da sa'ayi a farko cewa da a ce ya san akwai wanda ya fi sanin tafsirin alkur'ani ne inda ayoyin suka sauka da surorin da raƙumi zai iya kaiwa zuwa ga wannan mutumin da ya kasa raƙumi ya bi komai nisan tafiyar ma'ana sai ya ja da shi to ya zo zai wannan zai jafi shaitan yana cikin jifa sai yake isharar cewa daidai nan guda wannan sura ka ga me duk da malamai sun yi ittifaqi ko jumhur na malamai sun tafi akan cewa suratul baqara a suka da ita ne a madina ba ana nufin a garin madina ba a lokacin bayan hijira bayan hijira sa'on a cikin garin maka aka sako da ita kuma suratul baqara to wani za ta madaniya ce ba ana aiki bari da gurare ne ba an gane zai ce akwai kuma alamun da suke da ita barin sura madaniya eh, da makiya cewa wacce aka saukar a maka wacce aka saukar a madina amma rajin magana shine surar da aka saukar da ita bayan an yi hijira su madaniya ce ko da ku a cikin ka'aba a kuɗe man sa shiga hukunci na lokacin madina an fahimta su da kuma da aka da ita kafin hijira ko a ina aka da ita sunanta madaniya domin wa yanayi ake amfani da shi wajen bawa turori suna ba wurin da aka wannan an fahimta sai dai wani tsarin bayani a ce wannan sura an suka ta da dare wannan da safe wannan da rana wannan da kaza wannan da kaza wannan kuma wani tsarin bayani amma ka to ta makiya ko madaniya wannan ko ana kallon zaman azzaman zamani da aka saukar da wannan sura ko wannan aya ina fata an fahimta to abu ta wannan magana mu ta cewa a ita wannan aya wanda suna yunin bin ma unzila ilayka ma qablika tana da bambanci da waccan ma'ana mutanen suna da bambanci illa akwai wasu malaman da suka tafi cewa duka wa game da na bata mana yanzu mun samu maganganu guda uku tabbas akwai wasu malaman da suka tafi akan cewa jinsin mutum da ake magana duk da an kalli maganganun na su maganganu ne wanda suke suke da saukin ba da amsa a kai suna magana cewa ko duka siffar mumini ake magana a kai ba ana magana cewa ga ahalul kitab ba ga larabawa ba suna magana kawai kifa ce ta mumini a masa sifa ce za ka Allah ta'ala na magana ne akan mu'minai amsa da za a ce a shi ne eh tabbas Allah ta'ala na magana akan mu'minai mana illa akwai nau'iyya nau'ikan mu'minan ai hatta a cikin sahabbai a akwai al da al ko za a ce wannan aya tana magana ne akan muhajirun wannan akal al an fahimta da ka ba babu iskali dan an ce wannan aya tana magana akan sahabbai illa wala sahabban mutanen mai ah, madina al ko kuma mutanen muhajirun wannan ba babu iskari tun haka wannan har ma wannan ayoyin ana ana magana cewa ai amatan wato tayi wannan ayoyin sun yi umumi akan sifofin mu'minai ko abin da ya wajabta mu'minai su imani da shi idan mutum ai haka amma wannan kun ba zai hana cewa mu ce wannan ayar ta farko tana magana akan wato mu'minul arab mu'minai na jinsin larabawa ba su ne sahabbai da kuma mai wato abushan mu'minu ahlul kitab mu'minai na ahlul kitabi wannan ba zai hana ba wanda su ma sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga maganar da zamu faɗa a nan gaba babu suna insha Allah ta'ala to dan haka a wato an al-Imam Ibn Ashur wa alaihi rahmatullah ya ambata a cikin tafsirin sa wa game da wannan matsala ta cewa da bambanci tsakanin abin da ya shafi آه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون لكم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إيكا مغرد سوى آه، الله سبحانه وتعالى يا يعقف يواتو الذين يؤمنون بالغيب يا يا يا عقص طائفة ثانية على الطائفة الأولى wato ɓangare tawaga ta farko su ne allah zina yukunan bilbai an fahimta sai tawaga ta biyu kuma shi ne walla zina yukunan bima unzila ilai allah ta'ala ya akafin ta biyu akan ta farko ya jimina ta biyu wa tawaga ta biyu akan ta farko yake cewa وهما يعني معا لكتا وهما معا اسمان للمتقين ma'ana ɓangarori ne na almuttaqina da Allah ta aikata hudan lil muttaqina allazina ko shiriya ne ga almuttaqun suwa na almuttaqun sai sai ce almuttaqun ka sura farkon su sune allazina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata imma razaqnahum yunfiqun sai ka so na biyu wallazina yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik kaga Allah ta magana ne akan bangarorin mutane guda biyu da suke duk suna da sifa ta almuttaqun an gane ma na bangare na mutane bangare ne guda biyu na muminai bangare na farko su ne larabawa da suka musulunta an fahimta sai kuma da kitabu Allah ta'ala saboda girmama sha'anin su ma aka ambace cewa an girmama imanin su an gane aka sanya su a cikin wannan ayata ta hudu domin su a mushrikai na mata asalin su kasantuwar ba su imani ba da dukkanin abin da Allah ta'ala ya saukar sai kuma ita manto cewa imani ya shiga cikin wasu shiga zuciyarsu suka yi imani da abin da aka saukar musu a gaya inda kaga da suna inkarin wato alba'atu ne ta tana kiyama ko ko ai ina da makokina halkan jarida ko shin za a sashe mu bayan da marirrige mun lalace domin zama tsotsotsi mun yi kaza za a sashe mu sai kuma me aka zo a ga masa akwai tashin kaga Allah zai yu'minu bil ghaib sai suka dawo suka imani da ghaibun da abiya za ba imani da lahira ba suna magana in an mutu shikenan ba magana lahira kaga waɗannan suna ta ɗauke magana a su, magana ta farko da yake muhimmiya daga cikin abubuwan da suka kafin cewa akwai inkarin alba'asu ko tashin alkiyama ko tashin mutum bayan mutuwarsa to don haka wato nan sai ike tabbatar da wannan cewa kudin ake nufi a kasatan ba ba wa'insu ba to sai a sai ike cewa wa humul sai sai, zama to Allah ta'ala sai yake magana akan tawaga ta biyu din yake magana cewa su ne wanda suke imani da yan bima unzila min al-kutubi ilahiyya qabla eh, bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma amanu bi Muhammad suka imani da tafan da aka saukar kafin manzo Allah sallama da ma abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu kuma suka iman da shi gaba daya wa haula'i hum mu'minu ahli kitab wa hum yawma idil yahud alladhina kanu kathirina fil madina to wa'annan sune mu'minai ahli kitab wanda ahli kitab a wani lokacin su ne yahuda da suke da yawa a cikin garin madina abokai da na gaya mana sun zo sun tare a garin madina saboda tsammaninsu inda allah ta'ala a cikin su an zayyana hatta gurin da za a yi aiko manzon salama da irin yanayin kasar gurin da kaza da kaza suka gano suka ga yankin can bari mu tashi mu je inda su yi sune a san su sune yan gatan Allah bari su je gurin a gurin a cikin su da za a ƙara aiko annabi an fahimta shi suka zama to suna da yawa a cikin garin Madina a tun daga wato Bani Quraiza da Bani Nadir da da mutanen Haibara daga cikin yahuda da suka yi imani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi bin Salam an fahimta Abdullahi bin Salam ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda asalin sa bai yahudi ne ya yi imani da kuma irin su Suhaibu Rumi wanda kaga shi Kirista ne ya zo ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin su Dibiyatul Kalbi ga Dibiya wanda mala'ika Jibril yake kwaikwayar sifarsa inda ya zo wajen manzon Allah sallama an gani sai sahabbai kamar dihiya ne hajiya da mawar sama na aisha ta ce ɗaukan a dihiya ne zo wajen sai sai ba shi bane a jibril da yake zuwa a fitar dihiya an fahimta da shi wani kaga wato kirista ne ya musulunta har bayan musulunta su ta ala ya girma shi har mala'ika zuri ke zuwa a fitar ya kawo wahayi ko ya kawo wani sako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su wayannan wato a hashe kitabi duk da cewa sun yi tarayya da muslimul arab ma'ana musulmai na larabawa asali asalin larabawa sun yi tare su mai a cikin sifa ta mai wato imani da alkur'ani da kuma imani da gaibi da tsaye da sallah wato wato alfa'ina eh, zalika kana min sifatihim qabla madinat islam لهم قتلى يعني أخرى زائدة على ما وصف به المسلمون الأولون فالغاية بين الطريقين هنا بالعموم والخصوص ذاك عويق قرم بلش كان سفر سو أحد الكتاب ساق مسلم شيء سفر سو وات مسلم العرب بعد المسلمين شيء دو مسلم كوا أقوي مزية دا الله تعالى يكي بنتش لئيكا دا كسي مزية سو أهل الكتاب السلم فننت أقوي إيمان بالتفن دا الله تعالى يسوكا سو تنتري amma su musulmi da su larabawa sai yanzu ake gaya musu akwai littafi kaza akwai littafi kaza za ka yanzu za su imani da su su kuma ta tuntun sun riga su imani da waɗansu littafan da Allah ta'ala ya saukar tuntun to don haka wannan dai a taƙaice wannan shine magana ta wato shi wannan babban malami Allah ta'ala ya masa rahama yana da kokari kware kwarai da gaske wajen kawo maganganu da kuma tarjihi na maganganu na ilimi a cikin tafsirin wanda dama mun faɗa cewa lokacin da muka samu saɓani na mufassirun to za mu zigina ɗaya daga cikin manyan malamai in ma da cikin salaf ko da cikin malamai wanda su muhaƙiƙi na tafsiri wanda da cikin salaf da suka tafi akan wannan fassara ta cewa mutane ne guda biyu akwai ibn jarir a kabari wato rahimahullahu ta'ala shi ma ya tafi akan wannan fassara da muka rinjayar to dan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ulaika ala hudan min rabbi ulaika ala hudan min rabbi hakika wa'annan ala hudan sun kasance mai akan shirya min rabbihim daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun hakika wa'annan sune wanda suka samu babbar rabo a wajen Allah subhanahu wata'ala to nan ula'ika da aka ce wato ismul ishara suna ne na ishara kamar da alawar za ka ce haza ko wannan ko ka ce zalika ko za ka, wancan kaga mutum da yake nan mutum ne za ka ce haza ne an gane mata ne suka ce hata ne an gane to haka nan za ka jamma ka ce da yawa wa'ancan an gane in wa'annan da suka ce da ya wa'annan in su ne da san suka ce me wa ula'ika ula'ika alamu da zama wa'ancan da aka ambata ula'ika alamu da zama to yi malamai sun yi saɓani shin ula'ika da ake da aka ambata shin ana nufin mutane na farko ko na biyu an fahimta malamai wasu malam suka ce ana nufin mutane na biyu an gane domin su ne wato ana a matsayin akarar masu su ne wanda suke a kusa da kalmar an gane Allah zai da yi tuna bima kun zina ilaika ma kun zina min qablika ka bil akhirati ka yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim da Da haka su ake magana cewa suna kan shiriya da ubangiji kamar Allah ta'ala ya yi tasliya ne Allah ta'ala yana kwanta musu da hankali duk da imanin da suke saboda kan addinan nasu na yahudanci da nasaranci aka ce musu kuna kan shiriya. amma akwai wani kokonto to musulunci da kuka da kafuna kan shirya kan musamman member biyu da babban biyu wa ula ika sumul kulihun kuma kun tsira ba ku ba ku fada cikin fushin Allah ba cewa gaskiya ka bayyana a gare ku ce ba ku imani ba a kun yi imani da abin da aka saukar wahayi na biyu bayan wahayin da aka wa ta ko musa alaihi salam an fahimta wani malama suka ce a duka biyun da waɗancan an gane da aka ce Allah zai yi nuna bil gaiba yi kimunan sala wa yi mara zafi namun min fiƙon an gane wallazi na yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim an gane to sai magana ta uku wanda take tafi ƙarfi an gane wanda ita ce wato an a shi wannan babban malam ibn ashir ya rinjayar da ita kuma yace wata wato na kuka kasa zuwa gare ta cewa shine da Allah ta'ala ke cewa alif lam mim zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin shiriya ga al muttaqin to da ka ulaika ala hudan min rabbihim su da al muttaqin wa'ancan da ake magana al muttaqin din duk da allazina yu'minuna da wallazina an fahimta duka sufofi ne na almuttaqin ko bangarori ne nau'ika ne na almuttaqin an fahimta nau'ika ne Allah ta'ala ya ambata wanda sifa ta almuttaqin tana da yawa sai aka kama wani dutse wani bangare ko muhimman sufofin su aka ce ga ga wasu ga wasu kofin a bangaren eh, wani musulman laraba ga wasu kofin a wannan bangaren an fahimta to nan ulaika ala hudan min rabbihim Allah ta'ala na magana ne akan almuttaqina kace ulaika al almuttaqin kenan ala da min rabbihim wanda to cikin sufan sufan almuttaqin akwai mai imani da gaibi ko da tsaye da sallah da infaki ciyarwa duk daga kan ciyarwa ta wajibi abu shafa kamar zakka da ciyar da iyali ko abu kamar da muka kawo sabanin malamai akai jiya da abin da ya kama da wannan na ka gangaro kan magana akan imani da abin da Allah ta'ala ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma abin da Allah ta'ala ya saukar da littafai ko da ma ne wato abin da Allah ta'ala ya saukar da littafai da kuma imani da ranar lahira duk wanda ka gada cikin sufofi na almuttaqin masu jin tsoron Allah domin tsare sallah yana ciki albar da yana ciki ko duk abin da aka ambata na to da haka sai ta kita ulaika ala hudan su almuttaqin da aka ambata suna kan shiriya daga ubangijin su an gane ala hudan nan ba da mutum magana ta me ma'anar da Allah ta'ala kita ala hudan suna kan shiriya an gane a ah, tunda da aka ce abu kaza yana kan kaza to sai nake da lazumin sa shine a ga wannan akan wannan abu ko su a ga almuttaqina akan wannan shiriya ko suna kan kamar mota ko wani abu ko tunda a suna kan shiriya an fahimta to don haka a nan Allah ta'ala ya amfani da ita kalma ta ala ne ko harafi na ala domin in nuna kafuwarsu su akan ita shirya da tsayuwar su akai dura cewa shirya ba abu ne wanda ke za a bin shi ba ko kifa ce an fahimta mana sun tsayo akan wasu kifa sun jajirce akan wani hali ko wasu ɗabi'u na gari ko wasu ayyuka na gargaru ta ce alama hujjar suna kan shirya ko ta fassara ta ɗauki cewa wato wato ula'ika alame ne wa siraqi hudar ko manhaj hudar an gane wato suna kan tafarki hanya ta shirya manhaj hudan an kowa siratu hudan za ka kaddara wato irin waɗannan alfas a wannan mahalli ula'ika ala hudan mai rabbihim suna kan wata tatacciyar shirya inda Allah ta'ala bai wato bai ce ala hudan min rabbihim ba a ala hudan wata shirya ta musamman sai aka kawo da na kira siga ta na kira ala hudan min rabbihim kan wata shirya ta fishiyar ta musamman na rabin wa ula'ika humul muflihun hakika waɗannan su ne waɗanda suke al-muflihuna wanda za su tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala kenan za mu fahimta a ƙashin wannan aya duk wanda ya isa fantu da waɗannan sufofin da aka ambata gaba ki ɗayansu to lalle yana kan shirya mana fadar da mumi ne ta kanta qur'ani zai fa'idanta da shi a cikin wannan ayoyin guda biyu shi da duk wanda ya tsakanci da sifofin nan da aka ambata sifa ta farko ita ce ne imani da gaibi da tsaye da sallah da kuma bayarwa kyauta tun daga kan kyauta ta wajibi zakka da kuma alkhairi ihsani kenan ko da kuma me imani da abin da Allah ta'ala ya saukar duk abin da aka ce wannan addini ne a gaga mai ka rike shi kankan wannan abin shari'a ce ta manzon Allah sallallahu wannan shari'a ta yi umarni da abu kaza wato kana sauran gaba wajen aikata wannan abu an fahimta shine wallazina yu'minu bima unzila ilayka almuttaqun in kana so ka zamanto kana ta? wato attaqawa shine aga kana rige rige wajen riko da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce manzon ya yi umarni da zumunci ka dage ya yi umarni da sadaka a kariya kariya ya yi umarni da kaza a ga ka tsaya tsayin daka kana aikata wannan abubuwa to lalle wannan ba karamin alkhairi bane kuma zaka samu sifa ta takawa matsawar ka tsaya da bin me saƙon da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallama da shi ta hanyar aiki da wannan abin da tabbaka shi a cikin rayuwa wannan shine hakikanin abin da ke masala imani da abin da Allah ta'ala ya saukar ba ka ce kawai ka yarda da baki ba amma aikin ka bayan ka yarda suka ce shi na yarda amma me ba a ga tasirin yardan a cikin aikin ka ga me akwai shakku akwai alamar tambaya akan yardar ka da ke duk mutumin da aka ce gashi ya da abu za a ga me ya a akan abin da ya dade shi eh Allah Allah ko da a ce kulaf ne na bal aka ce kana son su za ga me duk lokacin da za su yi bal za ka je ka shiga ko za ka je ka kalla in a waya ne in a me za ka dage kana bibiya domin ka yadda me kana son su za ka bi su wannan fa game da wasanni fa na fa ina kuma ga addini a ce ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi iman da manzon sallama amma shari'a ka tana yi mata rukun sa kai na kashi amma a ce ma ga abu kala shari'a ne kai izgiri kai Allahu akbar wa'annan ustazan ko kana dariya in yadda kafirai arna suke wa addinin Allah izgiri da dariya kaga wannan ba musulunci bane wannan kwata kwata mutum yi tsoron haɗuwarsa da Allah wallahi Allah domin wani sifa ce ta mai daga cikin sifofi na me na kafirci ita Allah ta'ala yake faɗa yake cewa shin yanzu da ayoyin Allah da manzansa shin da Allah ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahbi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Shin yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa za ku dinga izgili to ko ku bada wani uzuri ku ce ai da wasa ake ai raha ake kad kafartum kun kafarta bayan kun imani mana kasantura ta yi imani ba shi yake hana wai ba ka shiga wuta ba a imani za ka iya warware imani ne an kamar da ake da nawaqidul wudu to akwai nawaqidul iman daga cikin nawaqidul iman akwai izgili game da addini ka ce kai musulmi ne amma kana izgili da abin da yake mai sha'ira min sha'irillah wani abu na addini ka dinga izgili shi da Allah ga sunan masu wannan masu gemun nan ka kaza ka jin shi da Allah ana ta dariya haka munafikai suke wa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga mutum mutum ya sanya tufafi irin na musulunci bai bar su suna tafiya suna jan ƙasa ba ka dinga ta jibi wuta za ka tsallaka wuta za ka tsallaka ko ruwa ko ruwa za ka tsallaka ko kaza wanda haka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsafta adabu ne na shari'a da aka koya mumini ba ka tsarkin zuciya ba ta tsarkin tufafi kai ka dinga jan kayan kamar da maguzawa suke yi kamar da mutanen farisu da rum suke jan tufafinsu wani salam ya hana duk irin waɗannan abubuwan da ma makamantar in mace sai a ce ta san hijabi gibi da Allah kaza kaza kaza za a ta izini ana dariya duk wannan ba daidai bane wani abu ne a cikin abin da Allah ta'ala zai kushi da kai imanin ma ya warware da wasu daya Allah ta'ala ya kiyaye to dan haka ulaika ala hudan min rabbi wanda suka lazumci wa'annan sifofin da Allah ta'ala ya ambata a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ala hudan min rabbihim suna kan shiriya tunda Allah ta'ala ce la raiba fihi babu kokonto game da shi ta su ba samu kokonton ba to da ka dole bai samu kokonto game da ayyinin sa ba zaman zama yana kan shari'a kina amsar shine amsar shine tunda ba za kan arzai to yana kan alhuda bil aqs duk wanda yake kan arzai to baya kan alhuda duk wanda yake cikin kokonto da jin cewa addini lokal ne ba wayewa a ciki bai dace da wannan zamanin ba ci baya ne to baya kan shirya baya kan shirya kwata-kwata an fahimta daga wanda izamanto cewa da al'ur'ani larai ba fi game da malamai an bar cewa zalika kitabu larai ba fi cewa umarni ne izo da siga ta ba da labari domin akwai siyar da suke a cikin nasoshi na shari'a ga su an ba da kamar labari ake ba ta amma umarni ake ma an gane wato zalikar kitabu la raiba fi kamar Allah ta'ala cewa la tartabu fi zalikar kitabu ga littafi na mun sauka muku kafu ku kwanto game da shi kafu ku kwanto a cikin sa ko da a cikin aya ɗaya kamar umarni ne to don haka wanda ibi wannan umarnin to zai zama to yana kan shiriya ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta to don haka ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun haƙiƙa waɗannan su ne al-muflihuna waɗanda suke za su samu tsira da rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su don haka a nan gurin da Allah ta'ala ke cewa ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun wasu malamai sun fassara alhuda da nurun wa bayanu wayannan suna kan wani haske ko kuma suna akan wani tafarki wanda ke bayyananne da babu iskani babu duhu a ciki suna kan shirya fetal ana ganinta babu mai kwangubakon baya in ka kalli usul wa'in sa addinan an gina su ne akan arrai kwanto da shakku misali ku dauki kiristiyaniti kiristanci an gina shi ne akan kokonto sabanin addinin musulunci duk da cewa asalin addinin su addini ne samawi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ce a bauta ta masa da shi Allah sun gurbata shi wanda gurɓatawar ta shafa har asalin addinin ya zama su a jirkice za a zo su da'awar cewa Allah uku bisa ga da'awar fawowar tsarkake Allah bisa ga da'awar tauhidi ɗayanta Allah ma'ana ɗayanta Allah shine ka yadda Allah uku trinity ko at-taslim da harshen larabci cewa akwai mai Allah ta'ala ya rabu gida uku akwai al'abu ko akwai uba akwai ɗa akwai mai akwai ruhi mai tsarki a a ruhun muqaddas an fahimta sai a zo a ce ma a shi dan nan in ka bautata masa to ka bautata wa Allah haka na kamar da in ka bautata wa uban ka bautata wa Allah du Allah ne an fahimta sai a zo a ce ma wai Allah subhanahu wata'ala a bisa ga laifin da kakan annabi Adam ya yi a aljanna na cin ‘ya'yan itaciyar nan to sai zama to Allah ta ala bai yafe masa sai laifin kuma sai ya biyo jininsa duk ɗan adam Allah ana jin haushinsa a cikin wannan laifin ne an fahimta to saboda haka to sai Allah subhanahu wata'ala ya nufaci rahama ga talibai to Allah ta'ala ba zai yafe wa ɗan adam wannan laifin ba sai an zubar da jini to sai Allah ta'ala wasu ya turo ɗansa duniya eh a basija ɗan adam sai zo duniya sai aka same shi aka kamo shi mutane suka gicciye shi suka kashe suka zama masa jini suka kashe shi to da wannan zubar jinin sai Allah ta'ala sai ya fi wa ɗan adam wannan laifin mana ka shi wajen rai ɗin shi ne sun ce ɗan shi ma Allah ne da uluhiyya Allah ne zam an fahimta kuma sai suke magana cewa Allah ta'ala ya turo shi a kashe ɗan ma'ana a kashe Allah waye da kashe shi al ba wa shi kashe Allah subhanallah kaga arraibi ne, kokonto kokonto na asali ke Allah ta'ala da ya halicci duniya ya halicci kowa kuma sannan wai ko abin da halitta shi zai cutar da shi da iftawa ido subhanallah an fahimta ka to sai suka ce wai sai ituro shi duniya shi aka suka kama shi baya so fa suka kama shi suka daddaure shi suka gicciye shi suka zuba masa da suka kashe shi yanzu dan Allah barin tambaye ku yanzu cewa wani Allah ne za ka imani da shi da za ka iya kama shi haka azabtar da shi idan mutum yana kuka ma ka ne masa azaba eh shi fa karo kake roƙa fa ka kariya ko ka ce Jesus kaza Jesus kaza kuma ta ya shi wannan za ka ce irin jinsin ka ɗan adam ya cutar da shi shi bai kamata da kiran shi ke? bai kamata da bauta masa ke? matsawar da bai iya kare kansa ba game da wannan attack din da aka masa ta zai kare ba kaga shi da asalin rai kanto an fahimta sai a ce wai ba za ka gane ba wai ƙwalako ba za ka fahimci trinity ta amma ana yi ban hankali ai a cikin ɗaya biyu ne imma wato in fahimta ko in fahimci ɓangare wani juz'i mafi rinjaye a cikin abin ko Allah kalla abin da ban fahimta ba sai zama to ragowa ne saura ne sai ta hankalinka ba zai kama duka ba Allah kalla ayan shirin da kai ko ka samu shirya ka samu nutsuwa amma sai duka all ba ga ne ba a wannan ba addini bane wannan raibi ko kanto ne to zalika kitabu la raiba an haka na yahudanci shi ma haka yi haka na wanda suke da awar cewa babu Allah saboda babu lokaci da za mu shige su mu kawo misali amma muna nan aiki sun so su miki an gane kuma za mu tafi maganganu wato da yawa za mu tafi zuwa ga misalan aƙidar yahudancin da yadda suke a jirkice da kuma shauran addinan ma bi idinillahi ta'ala don haka wa ula'ika humul muflihu haƙiƙa waɗannan su ne waɗanda al muflihu na asali da ta aflahan qad aflaha man zakkaha ko wa qad khaba man dassaha asali da ta al falahu ne tsira daga nan da aka samu eh, alfallah manomi ko alfallahu ba manomi ba asalin dukansu daga alfalah daga alfalah ɗin da alfalah din daga falahin falaha asalin ma'anar falaha kuma shi ne ya tsaga ya tsaga shi ta aka kirawo alfallah manomi ka ba ƙarin ƙasa yake ba za abin da zai sa to haka na shi ma mai shirya kamar ya yi wani fice ne an gane ya ratse ya tsiya an gane wa ula'ika humul mufulu hakika wannan su ne wanda da suka rabota da wani abu na musamman an fahimci ma'anar masu wa'annan su kuma kazana ambata su ne dai alahu da min rabbihim wa ula'ika humul mufulu suna da kan shirya a rayuwarsu ta duniya da lahira su ne akan shirya a duniya wannan shaida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala al-muttaqin su ne akan shirya kuma sannan su za samu shiriya wato akan sirati na a alkiyama kamar da su samu shiriya akan wannan ne ta farki da izinin da mustaqim na fatiya da muka ambata su za su samu shiriya akan mai asirat za su samu haske akan hanyar su kamar da suka rike haske na annabta a rayuwarsu ta duniya ba su girka tashi da bidiyoyi ba da son zuciya da abubuwa da karama-karama ba za ga mutu sun samu shiriya ma a gidansu na lahira domin za su wuce sirafi ba tare da gargada ba ko kama kame domin a kan sirafi akwai kalali akwai sarƙoƙi akwai abubuwa masu kakkama fata da jiki na ɗan adam gwargwar yadda ka tsaya a kan addini ba da bid'a ba son zuciya ka tafi straight kai a kan son ka da ra'ayinka a addini ta ajiye ce ni yadda Allah da manzon Allah suke so ne addini zan ba fahimta ta ba ka haƙuri da duk wannan abubuwan da ake kike kai na annabi zaka to yadda ka miƙe street din nan to ka za ka miƙe street kan sarari wannan sarƙoƙin da wannan ababen da suke kakkano ɗan adam da ya yi gargada to ba su same ka duk za ka wuce isa manzon sanar alaihi wasallam yake ta a cikin da su wuce a kan sarari? A wanda zai wuce kamar me walƙiya Wani kuma zai wuce kamar me wanda kamar wuce wai iska guguwa fufufufuf ya wuce wani kamar yadda ake wuce a kan doki a guje wani kamar ana gudu a ƙasa wani kamar ana sassarfa wani kamar ana sauri sauri wani kamar ana tafiya a ƙasa wani kuma su zai wuce Allah ya yana jan ciki wannan fiƙoƙin suna tuzgarsa dama da hauli wani da irin zai wuce a haka ya sha wahala ya sha bidiyoyi ya sha shan zuciya ya yi kama kama ya ɗebo aika na falsafa ya rikita addininsa da shi yana ganin musulunci ma dai kawai dai yi. yake sai sai kaɗan ne imaninsa imaninsa kaɗan ne amma ya cika imanin nasa da ra'ayyukan banza da wuce ayyukan nasa da bidiyoyi na banza da wuce da annabi bai san shi ba to sai zama to wannan faratan da abubuwan suna fusgarsa sai zama da ƙyar zai wuce wani kuma a haka ma zai afauta jahannama sai an masa azaba sanan zai fito gwagwaran yadda ya saba Allah in aikata ba daidai ba haka Allah ta'ala zai maka amma da wuce salin alan shine wanda rayuwarsa ta yi kyau zauto ala hudan min rabbi akan hasken shiryar da Allah yayi wahayi a ta a duniya naka asratin ma zai wuce salin ala kuma wa ula aka mun mulkulun sune wanda za su tsira a ranar lahira an je hisabi sune wanda za su tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala ba tare sun samu matsala ba Allah ta'ala ya samu dace dan haka wato wannan kenan dan haka a ah, idan Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu sai mu tsora akan inda mu tsaya bi iznillahi ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh